يا سالك الغيظ والشقاوة ومن الأمل ما شر اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك أنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم كراتب الشيخ مالك والمجان للشيخ عبد البابي زمن شبابي نعم أربعين دقيقة باب قول النبي صلى الله عليه وسلم باب فإن ما يكلم من حمل علينا السلاح فليس منا النبي صلى الله عليه وسلم أكمل man amala alaina as-silaha duk wanda ya dauki takwabi akan mu falaysa minna zala ta bai tare da mu hadith na cikin da uku hadith abdullahi bin umar anna rasulullahi kana hadith abdullahi bin umar sannan sallallahu alaihi wasallam ya ce man amala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya dauki takwabi a kanmu. to bai tare da mu hadith na da 64 hadith abi musa an nabi qala hadith al-ash'ari yake ta nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man amala alaina silaha falaysa minna duk wanda ya dauki takobi a kanmu to falaysa minna zalla ce bai tare da akwai riwaya da ke cikin sahih muslim ta shi wannan hadisi hadisi na man zalla man salla alaina silaha saifa man salla alaina saifa duk wanda ya zare takobi a kanmu annabi ibn hajar a cikin fasin bayan juzi na goma sha uku shafin talatin da shida yake cewa me yasa manzala ya ce bai tare da mu ma'ana mu man hamala silaha ala musulmi tari bihi bi ghairi haqqin lima fi dhalika min tafwifihim wa in qala ba'd alaihim abin da yake ce duk wanda ya cire takobi ko ya cire wuka ko ya cire makami to manzala ya ce domin ya fada da kai domin ya fada da mu musulmai annabi ce ba tare da wani haƙƙi na shari'a haƙƙoƙin da shari'a sun da yana cire mutum takwabi ba kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa zinan ba da ihsani wa qatan nafsin bi ghairi nafsi mutum ya yi zina bayan ya mu ko kuma mutum ya kashe ya wannan ya halatta a cire takwabi a kashe shi mm. to ba wannan ba ba wani haƙƙi kawai ka cire takwabi ka cire makami ka yaƙi musulmi ka yi faɗa da shi manzo Allah ya ce to ba ka tare da mu me yasa saboda a ciki akwai tsoratar da musulmi duk lokacin da yanzu mutum yake yawo da takwabi yake yawo da makami kai musulmi don wani ya tsora ka to haramun ne kuma ka so shi sama ce wata mai ahalin ya ta wata buwi yin ba su ka dinga tsoratar da musulmai ba a so saboda tsoro cuta ne shi yasa malamai suka ce tsoro ya fi yunwa cutarwa ka tsorata tsorata da za ka yi sai ya fi cutar da kai sama da yunwa shi yasa in yanzu aka samu dabba na sha ba da misalin nan malamai suka ce za ka samu akuya ka daure ta a gefe ka ajiye mata duk abin da take so amma sai ka dora rura a gefe ba ta cutuwan ba ko tana jin yunwa ba ta ci ba saboda yanzu tsoron da take ji zai ne yunwa kenan tsoro shi sa Allah yake goranta in maka alladhi Mun in jini wa amanahum kawo ka gani Allah madaukin sarki sai musu buri da wannan dan haka idan kana tsoratar da musulmi da makami ga da ka rike makami kana tsoratar da musulmai to manzo Allah ya ce bai ka bai baka sallan sannan wasu malamai suka ce zai iya yiwa ne tsara alaihi ya faɗa haka ne saboda galibi duk wanda ya cire makami yana dukan mutane ne shi fa fi kulli hali fa fi latin ala tahrim qital muslimina at-tashdid fi wannan hadisi yana tabbatar maka da cewa kai a matsayinka na musulmi ka dinga yakar musulmi to abin da kake aikatawa haramun ne kuma sannan manzala ya tsananta wajen faɗa a abin da kake yi na yaƙar musulmi manzala ya tsananta wajen hanyar akwai wannan wani hadisin ya samu wayoyi daban-daban ya zo ta fiskoki daban-daban kamar akwai ruwa da cikin musulmi muhammad tana jiji na biyu shafi da yuko ishirin da ɗaya a tabarani ya ta cikin al'ausar hadisi da dubu tara da yuko talatin da shida hakan haifi na cikin majalisar zawari jiji na bakwai shafi da yuko da da shida akwai ruwa da abu huraira yake cewa manzala ya ce man ramana bin nabli duk wanda ya kuskure ya ɗauki ruwa ruwan kiliya a yi ba ma karfan ba duk wanda ya ɗauki wanki biya ya wurge da shi annabi ce fa laysa minna shawar tare rabu kada ba ma sai kai ne kuma ma kana tsotsa kawai ruwan ka dauka ka aje itacen ka ɗauki ruwan ka wurge mutum da shi annabi ce ranar kiyama ka tare da mu a wata waya manzana zana ci rai da daddare so da duk wanda zai wurge ka da karfe da daddare da Allah kashe kai sai kuma ya suka rayu kashe kai so yi ma ya sa mazala ya so bai tare da mu me mazala ya kai karfe cewa fa laysa minna bai tare da mutum nan me waye me ma'anarsa malamai suka ce ai laita ala na bai kan tafarkin mu na kare jinin musulmi shi yasa manzo Allah ya ce al muslimuna tatakafu dima'uhum manzo Allah ya ce musulmai jinin su dai ba kuma sawayin abin matihim annahu min alamun siwa manzo Allah ya ce dukkan suna zimmar su ɗaya ce kuma sannan gaba ɗaya suna taruwa ne akan wani wanda ba su ba kai kuma da ake so mu musulmi mu taru akan wanda ba musulmi ba kai kuma sai ka zo kan musulmi kake a kan musulman wanka kaga abin da manzala ya ce ka hada sai warware shi kake yi yasa malami suka ce bai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kan tafarkin sa na kiyaye haƙƙin musulmi saboda na daga cikin haƙƙin musulmi akan nan wani musulmi an yi yansu wai wa da juna. ya taimake shi ya yi yaƙi da mu ba shi kariya saboda tsoratar da shi da makami da kuma ya kasta da faɗa da shi daidai yake da kana kana musulmi kana ƙara raunin da musulmi da kuma yanzu da aka samu kabilu guda biyu duka su musulmai suna fara mu kaddara misali a ci nan anguwar da wata anguwa a bayan nan dukkan musulmai ne sai sauke yasa sai aka ana fada a tsakani to kuma da dama wannan anguwar akwai arna a cikin ta kuma suna fara da musulman anguwar mun mutum bada yanzu kaga mu musulman da muka zo muke fada da yan musulmai da suke wannan anguwar suke fada da kuma kafin anguwar da ke fada da musulman wannan anguwar ai kamar mun taimaka arnan wannan anguwar ne wajen rauni yan musulmai to yasa malami cewa kai ne kuma ta ce miki musulmi kuma ai ku haɗa kai ne ku yi karfi wala tanazaru fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru Allah ya ce ai haƙi zaman tafiya sai an yi haƙuri fa sai an yi haƙuri amma ne suka ce duk wanda ya kuskura ya buɗe baki ya halartar da kisan musulmi ce kisan musulmi ya halarta fa inna hu yukaffar duk duniya ba ne suka ce ani ko shi wai inda ya ce kisan musulmi ya halarta yakan kalli musulmi mai sallah mai azumi mai zakka mai aikin hajji yace kisan shi ya halatta ba tare da haƙoƙi na shari'a ba malamai suka ce wannan mutumin harami akwai bayan da cikin sai bukari hadisi na dubu bakwai saba'in da biyu tana muslim hadisi na dubu biyu shida da sha bakwai abin huraira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la a ahadukum la la yushiru ahadukum ala akhihi bi silahi kada ɗayan ya nuna wa wani ɗayan shi makami ko ka ko kawo ko takwabi ko wani abu manzala ce kar ka dinga nunawa dan wanka musulmi magana kana muna wasa da kai sai cire wuka ni na nuna maka ko in cire makami ni na nuna maka ko in cire takobi ni na nuna maka annabi ce fa inna la yadi da Allah shaytan yanzu bi yadi baka sani ba kana nunawa shaidan zai iya zuwa zai yi wa zai zungura hannunka fa ya kawo yi farcin nan da, manzala ya ce wannan zungura hannunka da zai yi ka ji masa rauni ko ka kashe shi sai kai da kashe shi ka fada wajen jahannama tausayi ba akwai abin na taɓa ganin ido na lokacin muna yara idan ba ana ajiye gugu mai itace ba haka wani sai ajiye hannunsa haka ya zana aka itace sai dan dafa itacen haka to dama wajen masu faskare ne sai wani ya zo da gatari sai yake sassara itace a gefen yatsa wannan bawan Allah sai shi mai hannun ya cewa wani karka ji mun ciwo ba ka ga yadda sai sun yi laifi shi ma ya kamata ɗauki hannun da shi ma ya kamata ya bayyana to amma kowa ya yi wajen bai sai yake ta shara sai ce wani kanka kimin ciwo ba sai shi wanda yake matsuwa da daga tarin wallahi muna zaune kaman wasa muna gida hankali shi ne sarawan ya tau kan hirar kuma ma bai na sarawan ba wallahi kawai sai muka ganin da sabon kile sai ce wani dama na gaya ma za ka ji min ciwo ka yi waye waye tuwo waye tuwo ga tarin shedan to ya shi abin da manzo Allah ya faɗa kai da kaji masa annabi Isa sai ka fada cikin wuta sannan malamin ka ce faɗin manzara yake cewa wai ka bai ko fi furta min na sai ya faɗa wani rami cikin wuta ko kinaya ta nan ku asiya Gina ya kinaya ne manzara yana yawan cewa in ka ji wani rauni in ka ji wani ciwo to ya ne cewa ka faɗa cikin sako Allah ya taɓa ila wasu ila da na wanda wannan kuma ne zuwa a shiga wuta Allah ya kiyaye shi da wannan hadisi malamai suka shiga kaida hiya cewa النهي عما يؤدي الى المحذور وان لم يكن المحذور محققا سواء كان ذلك جدا او حزنا دون ما لم تكن wannan kaida duk wani abin da zai kai zuwa ga wani abu mai hatsari to shi wannan abin a kyale shi ko a bamu wasa ko a bamu gaske a kyale shi ga manzala ya hana taki da wasa yi saboda kana yi da wasa sai za ku mata da gaske sai manzala ya ce jiddu wanda wa wanda ba a wasa da shi duk abin da ka san a wasa a wasa zan yi sai kuma da ƙarshe kai ni zuwa ga wani abu mai haɗari to wani na wasan an hana kai akwai ruwa da ke cikin musannaf na ibn abi shayba daga abi salama manzala ce cewa al malaikatu tal'anu ahadukum idza ashara ila al akhar bi hadiyatin wa in a akahu li abihi wa ummihi idan kana wasa da kanin ka uwa ɗaya uba ɗaya ko ya ka uwa ɗaya uba ɗaya manzala ce sai ka ɗauki cokali ne yafi sai ka nuna masa wallahi in caka masa ko ka ɗauki wuka in caka maka ko ka ɗauki duk wani abu da yi wasa shi na da hatsari annabi ce to kana yin wannan abu abi salama manzala ya ce Allah malaiku a take za su ce Allah ya tsine maka albarka ba ki yau ta ne wannan da ke ba ni Allah ya karba malaiku za ce ka nuna wa dan uwanka cokali ne yafi ka nuna masa wuka kan ko dan wanka wa ƙarshe a rayuwa gina yi manzo Allah ya ce malaiku za su ma tufan Allah ki ne maka albarka akwai riwaya wanda ke san musannaf na ibn abi shayba tana cikin kuma shafi ɗari shida Ahmad ya rubuta cikin musannaf juz'i na biyar juz'i na biyu shafi ɗari biyar da biyar a taka Tirmidhi ma hadisi na dubu biyu da ɗari cikin da biyu haka Muslim dubu shida dubu biyu da ɗari shida da sha shida Ibn Sirin yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ashara ila akhihi bi hadidatin duk wanda ya nuna wa dan uwansa wani ƙarfi ko in karfe kada ka mana wasu karfe babba ko a in ka ɗauki karfe ko in karfe ma ba mazala ce sai wani na dan uwan shi karfe la'anatul mala'ika mala'iku sun tsiye maka albarka kada ka ce a wannan ai shogale ai shogale ba biya su ba ai wannan ba wuka bane ai wannan karfe ba ka ɗauki karfe ko da kafan da bai kisa sai ka ɗauki karfe sai ka nuna mutum in ka buga ba zai ji ciwo ba in ka ka zungure shi shi zai ciwo ba in ka tura mai zai ji zafi ba karfe ma ka nuna mutum karfe haka ko ka nuna mutum manzo Allah ya ce Allah ya mala'iku sun tsire maka albarka Allah ya kiyaye shi sai ka ga da tausiya su ma da ke faɗa da makamin da wuka ke suke yawo da makami suke yawo ya yi motsi kaga me yasa kake ganin abin na kan lalacewa mala'iku suna ƙara tsire musu malam wallahi na zuwa wani yaro bai wuce wannan ba kai sai suka yi rigima da wata yarinya karama ya zo da hikima ne shi a baya a shi wuka ne ko ya zo ya ce ta inna lillahi wa inna ilaihi yaro karami ma ba mu irin wannan ba akwai bayan tirmidhi hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da sittin da uku sana ahmad jibin yau shafi ɗari uku da kuma abu dawud hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da tamanin takwas jabir yake cewa na fara rasulullahi an ya ta'afa saifa masu maslulan ba ma nuna ba annabi ya hana idan wuka a buga take ba ta cikin gidanta annabi ce annabi ya hana ka ba da wuka buradiya kar ka ba yake ba ka mika wuya haka wuka ba ta cikin gidanta ba annabi ya hana ka mika ya za ka yi manzala ce sai in ka juya inin bangaren ka kai sai ka mika masa kan ya rike in cutarwa ta cutar da kai ba shi ba duk wannan fara so shi ta manzala ce ne dima'akum wa aradakum wa amwalakum alaikum haramun ka hurmatihim hada fi sha'rikum hada fi hadith sahihain sannan shi yasa mubarak kuri a cikin tufatul ahwal jiji na biyar shafi ɗari hamsin da tara da wani ma'abu na azima da abani jiji na hudu shafi ɗari hudu da uku suka ce duka fa yi kurahu munawarati ka zalika hakan nan kai ma kuma kai an ce karanta maka ba kar a baka ba wuka a buɗe to kai ma kuma an hana ka ka karɓa wuka a buɗe ɗin wannan haka malamin suka ce shi an ce kar ya miƙa maka wuka a buɗe kai kuma aka ce to kai ma mafhumul mukhalafa to kai ma an ce kar ka tafa a buɗe idan ka kai ne kama dan kar ka ciwo ba to kai ka ce a to ai ni ne ni ne ne karba to kai ma an ce kar ka karba a buɗe ne a ma sai ka ce wani dan sa ta cikin takarda na ɗaya takarda sai ka miƙo mu wani juya ta ta bangaren ka wajen kai sai ka miƙo min kai ma an hana ka karba a buɗe dan garin karba zai yi ka shi bai san ka ba sai ya riƙe garin ja sai ka ji ciwo to kai ma an hana ka ka zo yadda musulunci ke kare gidan al'umma ba sannan imam ahmad ya sake wasu hadisi daga jami yana da cikin na shafi ɗari uku an annabi ya marra bi qaumi fi majlisin yasunduna sayfan yata'awnahu bainahum ghaira marmud annabi ya rubuta wata wani majalisa sai ga mutane wannan suna wani bawanci ko wani tsoka ne wannan nashi abu ina mika wannan wannan ma abu ina mika wannan wannan ma abu ina mika wannan ko wani kowa yana mika dan sa. faƙala annabi sai ce alam azjar an haza annabi ce ban hana ku yin aikin ba hana dinga ya cire wuka to ya riƙe ta sun a hausan nan ya miƙa ɗan wasu ya idan ka ka miƙa masa in ya karɓa cire rigarka ya kuma wajen Allah mawasar jini a cikin shirin sai musulmi ne idan tsautsayi yanzu ka kawo kudin kwazai a nan a kafan nan idan tsautsayi sa kana tafiya da waya ko kana tafiya da kebul sai ka zo wucewa sai ka karci dan uwanka haka sai dan karci dan karci bai ma fitar da jiri amma ya dan karci a duk zare mawasar jini ce idan idan ya ce ka bashi abin da ka mallaka a duniya da gidanka da motarka da komai da ka mallaka ya ce ka bashi kan wannan kartar da kuma zai ce ka ka bashi kusa mai sa ya ce saboda za a ji wani rana yau malayan umarin za a ji wani nin da babu kuɗi babu yi babu azurfa za a ɗauki ibada ka na shekara hamsin shekara talatin azumin ka na shekara talatin ashirin a ɗauka a bashi wannan kartar da ka masa to wanda ka bashi kuɗi ka tafi lahira ka shiga da jannata da a ji a ɗauki azumin ka a bashi kai ka samu wani ɗan wanda yake aiki a ko sai ya yi magana dogo a cikin fasu jirgila a kan abubuwan da Allah ya halitta a cikin jini wallahi idan za ka san yadda ubangiji ke halitta jini yadda Allah ke tsatsar da jini a cikin adam daga yadda Allah ya halitta jini ka san ba abin da ya kamata kai ma ka zo da kare gangan mari bana da wani su da maka wannan shi da kare ba kana ganin shi ka ciwo da sa a tsuma ka goge ko a sa bandeji a goge dan abin da ya digan nan inda za ka san abin da yake ciki ubangiji abin da ya zuba a cikin wannan jinin naka wallahi ta lalata ka tabbatar zuba da shi ba karamin bala'i bane a cikin mutum Allah karfa mana ya ga ya shi akwai wa da cikin Ahmad wannan karatu na jiri na biyar shafi na arba'in da ɗaya alhakim ya rika sa musayar ala sai hain Jibi na hudu shafi da yake da casa'in abubakar ta yake cewa la'anallahu man fa'ala hada manzala ya ce Allah ya tsine wa duk wanda ya aikata wannan idza talla ahadikum sayfu idan ɗayan bai zare takwabin sa fara da mina wilu afahu yake so ya mika wa masa ba faɗa ba ya mika masa faryar wilu mutum ya wili ya hutu ya rufa ya rufe bakin sa ya rufe shi sannan ya mika masa magana ya ce in ya mika masa abu dai Allah ya tsire masa albarka in ka mika masa abu dai Allah ya tsire masa albarka ibn al-arabi al-maliki yace idan ta haƙaƙa zalika shi bil hayatin da'ana fa kaifa alladhi yusibu ba in har an ce kawai ka miƙa mutum nuna mutum kake kai wannan ƙarfi sai ka nuna mutum Allah ya tsini ma to ina ga wanda ya cike ka da ƙarfin shi kuma mai matsayin sa kun gana ta wa hada ya kunu jaddan bala'i ba ce kuma duk ɗaya ne ko da wasa ko da gaske duk ka faɗa cikin ciwo ba kada ka ce a ah, a wasa ne ko wasa wasa wasa ne wallahi wasa ne ba Allah ya tsini maka akwai waya daga cikin bukari hadisi na dubu bakwai saba'in da uku tana musulun hadisi na sha hudu ibn kuzaima dubu ɗaya ɗari uku da sha shida tana da yari na farko sha da sittin jabir yake cewa رجل يقول مر رجل wa المسجد ومعه hamu. Annabi ya zo cewa wata rana sai wani mutum a masallaci tare da shi akwai kibiya sai kibiya kibiya fa qala rasulullah annabi sai ce amsik bi nasiriha kai kai da kibiya ka rike itacen ko kai rike ruwan annabi sai ce juya ka ruwan sai manzo Allah ce ka ruwan a hannunka kun ga su ya zan in ma za ka ji wannan wani ka ji ma ka ji wannan musulmi ciwo ka rike ruwan a hannunka haka sai ya zama ita sun yana cikin hannunka rike ruwan in ya so za ta ciwo ma ta ji maka ciwo a wasu ruwaya da ke cikin bukari hadisi na dubu bakwai da saba'in da hudu manzo Allah ce ya fi shi musulman kai ne dan karka je ka ci wani musulmi kada ka karci musulmi ku ji dan Allah kada ka karci musulmi ba ba kada ka ji kada ka cike shi ba kada ka karce shi akwai ruwa da ke bukari daga abin musa ashari hadisi na dubu bakwai da saba'in da biyar manzala ya kusa idan mara a hadin fi masjidina au fi suqina wa ahu bulun. duk wanda ya zo wucewa ta masallacinmu ko kasuwanmu tare da shi akwai kibiya falimsik ala lisanima manzala ya ce rike ruwan aw qala falyaqbil bi kasfi an yusiba ahadan min al-muslimin min hadha shay ya rike ruwan wajen tsinin kada ya je coki wani musulmi cikin musulmi annabi ce ka ruwa. Kuma annabi ko na fusata yake hmm. saboda yanzu kana wucewa da wuka ai duk wanda ya cin karo za gina masa wani eh. tsorata shi nan da Allah ya tsine maka ne albarka da layya ka ka wasu ka ka zo wucewa da ita kasuwa mutane suna mamman tsarin karka yanke shi tsorata shi da kai masa Allah ya tsine maka albarka bani na ba babu tsari mu zama bani da zai karantar da muharamcin dukan kunci wa shakl jiyu da ya wuyan riga wanda a wanda a da kuma kiraye-kiraye da koke-koke irin na mutanen jahiliya kafin zuwa musulunci hadithu abdullahi bin mas'ud qala abdullahi bin mas'ud yake cewa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce laita minna bai tare da mu bai kan tafarkin mu bai kan mu ranar kiyama bai tare da mu cikin al'ummata ta da suka fi sunnata man zaraba da hududa duk wanda bayan an masa mutuwa ko an masa mutuwa za ta dinga marin fuskarta wa shaqqan jiyuba ko ya dinga ya rigarsa wa da'a bi da'awar jahiliya kai wa jahiliya ko kuma ya dinga wayyo Allah na shiga uku na lalace na tozarta ina zan sa rayuwa ta annabi ya ce to duk wanda yi wannan bai tare da ابن هجر فتح الباري في نوف شافعي 162 يجي المراد ان الواقع في ذلك يكون ya تعرض لان يهجر ويعرض عنه فلا يقتدي jama'a السنه تعذيبا له على استكهابه عن الجاهلية التي فيها قبل الإسلام ميسا ما زال يكي فليس منا أما هكا إذن يزمه ورانا تاشي قيامة تند شيء الدنيا سنة ما يكيشيني إذا مصيبة تساميكا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة اللهم أجرنا في مصيبة عظيمة خيرا منها وأنا يكي السنة ما زال يكان تتفي to kai sai ka bar sunnar manzo Allah sai ka dauki sunnan mutanen da jahiliya wani Allah na shiga uku na lalace na mutu a cikin ya tsoro mace sai wannan ihu ihu ko namiji wannan ihu ihu da an masa mutuwa ta ga ya bar suna ya kuma jahiliya ba ranar kiyama sai a cire shi a cikin tawagan manzo Allah wanda suka bi sunnarsa sai a tashi a cikin mutanen jahiliya da kai jahiliya ya da <coughs> aljizau kada Allah wala ya tilimu rabbuka Allah bai kai dindi da abin da kan Allah ya sa kama dindi da abin da kai wannan yake tabbatar da kenan wani abin haramun ne kenan in an maka mutuwa ka ta faduwa an gani kun tactics da mata suke yanzu ni na gane shi sosai da yake ya fara gaba na sosai wani tactics ne ya gane kuma taktis ne idan aka mutuwa a gida macin ta zo kofar gidan za ta fara kuka sai ta zo kofar gidan ta fara za ta fara kuka tana fara shigo gidan duk ba za ta faɗuwa? ba sai ta inda mutane suke zaune sai ta juya sai ta baki ta suma ah. kun gara sanin me yana ta faduwa a waje ba mai rike ta me yana ta faduwa a gida ba mai rike ta kwanan nan na ji wata wata rasuwa ina cikin gidan ina alwala sai wata yarinya ce da yarinya ta shigo a waje fa na fa an gota fa waya take yi hello ina ko tana ji a sauran ta yi mutu da aka tana kai ta ba a waje na wata fita lafiya da lafiya ta shigo gidan sai fara kuka sai da wata dini da zai da za a rike ta ta gama su rike can suna kunshe ne sai da juya wai ce su ma kuma ce wallahi wani karya ne yawa wallahi wani karya ne dan kawai kan mamar yaron koyo ya da ce baki nuna min alhini ki lokacin mutuwar dana ba a kuma ta da kuniya. mamar ta mutu ya ga ga mata da gudu ya sai dai ke cewa ai ba zan mata kuka ba ne so da ima da uwa sun mutu wata mun kuka ya na a da eh, ce wani abu yake an ma mama ta uwa ta mutu bata muku kawa wallahi ma naje kamar da ido na zai so ne na ba bashi kuka ba ai ba ta kuka ba ba ta kuka ba ya ba bashi kuka ba mata sun more ba eh mana da ta me yasa malamai suka ce Allah yayi wannan maza da yake laita minna saboda wannan ka Allah saboda zalika ma da zamanu zalika min adam rida bi qadari duk madan cikin wannan kamar ba ta yadda da abin da Allah ya kaddaro mata na mutuwa dan uwanta ko mutuwa ta ko mutuwa dan ko mutuwa mai mai kamar da ta kaddara bane ko shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba ta tare da mu ranar kiyama hadisi da kashi da Abi Musa radiyallahu anhu hadisi Abi Musa da ashari Allah ya kara masa da yake cewa wada Abu Musa wajen shadidan Abu Musa da ashari ya yi jinya jinya ne tsananin gaske fa wushi alaihi sai suma wara'uhu fi hajri imra'ati min ahli imra'ati min ahli ci kansa kuma lokacin yana kan cinyar wata mata cikin matansa kansa yana kan cinyar matarsa falam yastati an yarudda alaiha shay'an sai ga gare mai da matarsa da komai to me tai falamma afara ya farfado kala sai ana bari'un min man bari'a rasulullahi inna rasulullahi bari'a min salika sai ce na baranta daga dukkan abin da manzala ya baranta da shi manzala ya baranta daga Salika, wadda take daga murya idan musiba ya same ta wal halika da mai yin mari kwan idan musiba ta same ta wa shaqati da kuma mai ga tufafi da idan musiba ta same ta yanzu kaga a wannan ruwaya da ke cikin sai hanyar iya abin da ya gaya mana shi ne abu musa wa shi rai ya suma kansa yana kan cinyar mata kawai ya farfaɗo falam yastati an yadda alaiha shi bi iya mai da masu to bi ai babu a cikin wani ruwa ne, ke sai kai to amma idan kuma suna bi dawud hadisi na dubu ɗari da talatin da kuma ibabu da gani fi tsiri da hadisi manar sabil na albani hadisi na ɗari bakwai da saba'in da ɗaya ya kawo ruwaya riwaya da yazid ibn aus cewa da kantu ala abi musa yanzu ibn aus yake cewa na shigo da abu musa a ashari wa huwa taqiyun ya yi nauyi rashin lafiya ya tsananta fa zahabat imra'atuhu li shabihi kun ji mahallin shi sai matan matan shi ba wanda ce abu sake kan cinye ta ba wata cikin mata ta baka ana yake cewa wa huwa wa fawshi alayhi wa rasu fi hajirin imra'atin min ahli cinyarta kansa yana kan cinyar wata daga cikin matansa to fa zahabat imra'atu li wata mata daban wadda ba a kan cinyar tsari musa yake ba wata mata ta fi gina daban sai ta tashi ta tafi gefe za ta yi kuka abin musa ash'ari yana suma a sumen falamma mata abu musa lokacin da musa ash'ari ya mutu kare yanzu yin ibn aus shi ruwa ne. sai ki cewa laqiti mar'atan laqiti ma'ata sai na je gida musa na sami ta matar da ta tashi za ta yi kuka abin musa ya hana ta sai na ce mata wai fa qultu la zai ce ta qaula abi musa ya labarin maganar abi musa ne da yake ce miki amma sani ta qauli rasulillah baki ji me annabi ya faɗa ba sun matsakinki sannan sai daga kin shi baki ba wai me yake nufi da cewa kin manta ne manzo Allah ya faɗa yake ce kin tuna wai me yake annabi ya faɗa ne zaman wai shi asalin ruwa ne kaya sai ka kara rasulullah annabi ya ce laisa minna man halaka ba ta tare da mu wanda ta aske gashin ta kaga wannan laisa minna man halaka shi zai fassara maka bari amina salika kenan mm. wal halika minna manzala mm. ya ce ba ta zama wanda ta aske kanta wa man salaka da dukkan wadda ta iyu shine was salika mm. yana karuwa da abin da salaka bisin salaka sinun lamun qafu wani shi asli kalma as-sin wal lam wal qafu asli wa asli wahid wannan kamar da yake cikin littafin qawamus qamusul mulk qamusul maani na Abu Hayyan lisan arab suka ce salaka sinin lamu kafu kalma ce lafiya shi asalin ta kenan ihu ne an maka mutuwa an gane to amma balarabe da yake yana da wata ka'idoji na idan kalma tana da mafarin iri daya yana iya ibdal da su kaga salaka sinu salaka salu sai ibdal sinu bi salu in yace salaka in in musiba ta faru salaka kuka musiba ta faru kamar mu sha ya ta goge da shinin da sinin su kuma wa jus ya musa ya aka idalin sinin bishin sai kuma musa amma sai musa ne an gana sana kuwa zai akwai mana alaraci da ka man sadaka da wadda ta iru wa man haraka da wadda ta yaga tufafinta saboda musiba ta same ta ta farka riga tana wajen Allah na shiga uku na kaga wannan magana yake cewa duk wadda ce wannan abin Allah madaukin sarki zai sanya mata riga da wando na karafuna na wuta a cikin jahannama bayan an sa ta wani sa mata rigar karfe wanda karfe amma duk wannan azin idan mutum mace mutu in ba wadda ta da addini ba sai ka samu ta tattara ta ajiya a dusbin sai ta dan wani na kaɗan akwai da mata fara nace me yasa kika ce malam idan ban yi ba za a ce dama Allah da nake mu shi yasa na dan na dan dan kar mutane su zage nace kuma yin Allah ya tsine ita wannan tana kukan ne wajen kar a ce